الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربا بيار بوات رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوئنه دا أربعين دا شدا daidai da biyar ga watan Maris, shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa. Shin nima Allah da yardarsa da kaddara wasa ya ƙara da fuskokin wannan masallaci mai albarka. kuma gari malam salo a rama da ke nan hospital islam watan dutse yin hospital madan zare ta na tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na biyar cikin jerin gwanan tafsirin wannan shekara insha Allah gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka tambaya ta farko tana tambaya game da hukuncin wacce ta kashe jaririnta saboda ta same shi ba tare da aure ba. Waɗanda suke irin waɗannan miyagun ɗabi'u sun haɗa mai laifuffuka guda biyu. Laifi na farko yin zina haramun Laifi na biyu kisan kai haramun don an haifi yaro ko kuma an same shi ba tare da ciki ba baya halatta a da cikin kamar yadda yake baya halatta a kashe wannan yaron kashe wannan yaron yana iya sa ki shiga wuta kamar yadda zinama tana sa a shiga wuta amma kashe jariri hatsarin shi ya fi na zina kuma alaran ya Allah ta'ala yana cewa wa man yaqtul mu'mina wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajzaa جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله تعالى يقول من يقتل مؤمنا دون يكش مؤمن متعمدا دقنقا فجزاؤه جهنم sakamakon shi wutar jihar shi kuma jariri mumini ne ko da ɗan arna ne ko kirista ya haifi jariri to sunan shi mu'mini zama kullu maulud yuladu ala al kowa aka musulunci yake don haka Allah ya ce fata za hu jahannamu khalidan biya kuma in ya shiga ba zai fita ba wa ghadiba Allahu alayhi wacce sai wannan abin Allah ya yi fushi da ita wala alahu kuma Allah ya tsine mata wa ajjalahu azaban azima ko alima wa ajjalahu azaban alima azima Allah ya mata tanajin azaba wadda take mai girma da haka hatsari ne ba ɗan ƙarami ba haka dan masu zub da cikin likitocin da nurses da duk wani wanda ya ba da gudunmawa aka kashe yaro wai don an haife shi ba tare da ya yi zina wato ba tare da miji ba ba tare da uba ba to a kashe shi wannan haramun haramun ne haramun ne Allah ta tsare mu Allah ta kare mu Daga duk yadda mutum ya yi laifi idan ya tuba Allah ta'ala zai iya amsar tuban shi Allah ta'ala yana cewa wallazina la yad'una wallazina la yad'una ma'a Allah hada يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما نعم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن نعم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نعم. وكان الله غفورا رحيما الله مدعو في الفرقية وفي جنجما جنجما الظنوبي أو أن آيوني إذا وانت في وانا بجاجي الله يسوى الذين لا يدعون مع الله إلى الآخر wanda baya hada wani da Allah a gurin bauta wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq baya kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi kun ga ita ta yi kifa sai Allah ya ce wala yaznun kuma ba sa zina shirka kisa zina guri da Allah ya hada su Allah ya hada shirka da zina da kisa a guri daya to ita ba ta yi shirka ba amma ta yi zina ta yi kisa sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda yayi wannan aikin yalka sama ya fada cikin babban laifi yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama za a rubanya mishi azaba ranar tashin al-qiyama tan su wa yaqalu fihi wa yaqalu fihi mu'ahada fihi amma mu a hausa muna cewa fihi mu'ahada za a ninka mishi azaba kuma ya dawwama aulakance da aka kina cikin wulaƙanci da ƙasƙanci da tozanci a nan duniya sai dai sharaɗi ɗaya in Allah ya taimake ki maimaita sharaɗin illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'at تأتيهم حسنات نعم وكان الله غفورا رحيما الله تعالى إلا من تاب سيوان دي توبا وآمن يي إيماني وعمل عملا صالحا يي أيكي أيكي نقري فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات irin waɗancan laifukan da suka yi ma Allah mara kyau Allah zai juya mara kyan ya koma mai kyau wa kana Allahu rahima Allah ne gafara ne mai jin kai da haka ina kiran ki ina kiran ku Duwanda kuka wannan mummunan ta'addanci ku tuba ku yi istighfari ku yi karatun alqur'ani ku yi sadaka ku ciyar da miskinai sa'annan ku yi sallar tarawih ku nisanci kallace kallace da waƙe waƙe da kiɗe kiɗe ku koma ma Allah ki aure ki aure na sunna ki gyara halayenki Allah maɗaukakin sarki zai iya yafe miki amma in kika doge wallahi zaki wulakanta a lahira Allah ta tsare mai tambaya ta biyu yana tambaya matar shi ce ta bige yaro a mota sai yaron ya mutu kuma matar ba za ta iya yin azumin sittin ba shin zai iya yi mata azumi sittin a ƙa'idar musulunci idan mutum ya kashe wani da kuskure an ɗaura mishi kafa. abu na farko zai yanta baiwa sannan ya yi azumi alaran وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله نعم. ودية مسلمة إلى Allah ya ce wa ma da mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai kamata mu'mini ya kashe mu'mini ba sai da kuskure wa man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mu'mini da kuskure fa tahrir raqabatin mu'mina zai kanta baiwa ne da haka ya matarka ba za ta iya yin azumi ba to ai ta baiwa aka ce ta yi idan ba ta da kuɗi ta jira ta samu idan ba ta da shi za ta yi azumi azumin nan kuma ku dace amma ya zama ba ta iya azumi kila ƙwansa, kila tsufa kila kaza kila kaza kila kaza uzuri ne wanda shari'a ta yadda da shi ba wanda mutane suka zaɓa makarsu ba kun ba za ta iya ciyarwa ba Su sai ta ci gaba da istighfari ana fatan Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mana ya yayi dogon zance mana addu'a yi ma ya addu'a yi ma addu'a da ƙarshe tambaya ne ne hukuncin sanya turare da mai azumi ya ji kana jin turaren a makogon turare baya karya azumi kamar yadda eh, kwalli bai karya azumi maganin ciwon ido bai karya azumi maganin ciwon kunne bai karya azumi ko da an ji shi a makogoro sai dai malamai suna cewa a nisanci ji da sha ko kuma da sanyawa da rana a bari sai da dare amma da dalili ko bukata zai sa a sa turaren babu ne dalili ko bukata amma haka kawai ka fa tare kana jin shafi maka ruhi ne ba a so amma batun karya azumi bai karya maka azumi ba Allah wa ala tambayar shi ta gaba yana tambaya karfe nawa ya kamata ya daina sahur to sahur yana hawa yana sauka ne tun da ramadana ya shigo abin baya yake yi farkon ramadana biyar da rabi da minti biyar ya dawo biyar da rabi da minti hudu to yau je da muke karatu nan yau laraba to alfijir ya keto ne karfe biyar da rabi da minti biyu za ka shawarar da muke ba musulmi shine ki yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka gama sahur karfe biyar da minti biyar da minti goma da minti ashirin zuwa biyar da kwata a daina kura lokaci a daina kura lokaci a daina kura lokaci a yi ƙoƙari a gama sahur zuwa biyar da kwata haka ya fi dacewa an kai da minti ashirin babu laifi Allah ka taimake mu domin kada ka ce an ce biyar da rabi da minti biyu sai biyar da rabi da minti biyu ka gama a'a ana son tsakanin gamawan da ketowar alfijir ka karanta akalla aya hamsin akalla ka karanta aya hamsin tambaya na gaba mace ce tana cewa tana son zuwa sallar tahajjud tana son zuwa sallar idi kuma mijinta baya shin za ta iya fita ba tare da izinin mijinta ba Ba ya halasta ki fita ba tare da izinin mijinki ba matakar kika ce za ki je masallaci ce kar ki je to kar ki je in kika je kin yi laifi kamar yadda shi ma in ya hada ki yayi laifi maza Allah yana cewa na tamna'u ima Allahi masajidan ba kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci idan matarka ta ce za ta je rawuyi ko ta tahajjudi ka batta Allahumma sai dai idan akwai barna karara ba barna ta banji ba da yawan mazaje zargi suke yi ba su tabbas amma idan akwai barna karara ko nan babu laifi a hana su ba sallar tarawih ba ko sallar farilla ba ko wani bala'i karara za a iya hana mutum zuwa amma idan ya zama shine kawai baya so to bai da dalili domin annabi ya ce kara hana su kuma annabi ya kwadaitar da mata zuwa sallar idi har yan mata gudare waɗanda ake ba su curiki ake sa ido a kansu ba a so su tagayyara har su annabi ya ce su je idi maza da mata a gurin idi manzon Allah hawa da hudu ba ma mata yace ta saddaqna fa inna kunna akthar ahli nar ku dinga yin sadaka kun fi yawa a wuta da haka duk wata tawaga take cewa ba a zuwa tahajjudi mata ba sa zuwa tarawih ba sa zuwa sallar idi wallahi tallahi ba san sunnar annabi bari. sallallahu alaihi wasallam a sunnar annabi mata na zuwa sai dai manzan Allah ya ce wa buyutuhunna khairul wunna, ki salla a ki ya fa alheri ko kuma kika je baki laifi ba in kuma mijinki ya hana ki yayi ne tunda annabi ya ce a hana sai dai in akwai wani mafsada karara shi kenan darkul mafsada aula min jalbil maslaha tun kuɗa ɓarna a musulunci ya fi jawo amfani Allah ka taimake mu wannan tana cewa tana fama da rashin lafiya shekara hudu ba ta iya azumi kuma ba ta iya ba ta da abin da za ta ciyar ya za ta yi wannan ta zama 'yan makarantar boko ba karatu sai sallah ko to ita wannan ba ta iya azumi saboda rashin lafiya in aka ce ta rama ba za ta rama ta ciyar ba ta da abin ciyarwa ya za ta yi shi kenan ya ba azumi ba sadakawa Allah ya yafe mata domin Allah ta'ala yana cewa la yukallifu Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha na'am laha ma katabat wa 'alayha ma iktasabat Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah bai dora mota rai ce wani abu sai abin da ya sun za ta iya to ya ce ta yi azumi ba za ta iya ba ya ce ta ciyar ba za ta iya ba to haka Allah ya yafe miki wannan fatawa ce ga waɗanda ba sa iya azumi saboda ciwo ko tsufa kuma ga talauci Allah ka raba da dukan su biyu da rama ka ya kai mafi rahama masu rahama daga ƙarshe tambayoyi a jiya mun ba da sanarwa Allah madaukin sarki ya mana ni'imar mallakar batir na sola muna buƙatar batir guda takwas saboda yanayin da muka samu kanmu na raunin solar mu kuma cikin ikon Allah Allah ya mallaka mana batira guda bakwai tsora kwaya ɗaya sa'annan sai panel da muke so mu ƙara akan wanda muke da shi jama'a musulmi kowa ya kokari ya yi aikin alkhairi ya sa hannun jari shi akan wannan aikin alkhairi raya masallaci da haskaka masallaci yana sa ka ga haske a cikin kabarin da haka wata baiwa Allah ta haifo da naira dubu biyar daga nesa ta ji karatun a gidan rediyo ta ce wata baiwa Allah ta kawo cikin gidauniyar wannan aikin alkhairi kuma an kawo Allah biya ta da gidan aljanna wacce ta kawo ita ma ta ba da nata naira dubu ɗaya Allah biya ta da gidan aljanna da haka abin da muke bukata shine ba ta sannan guda ɗaya idan Allah ya sa duk inda kake ka bi ka ɗauko ba ta san ka kawo mana mu kuma nan muna tara. bayan wannan muna da farar guda goma sha biyu a sama a lokacin da muke amfani da batin hudu yanzu za mu koma amfani da batar takwas kaga iya panel ɗin za su zama nawa ashirin da hudu da aka muna neman ƙarin panel guda ashirin da hudu mai ƙarfin ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku da ka duk inda kake a duniya a social media ka ji mu ko a gidan rediyo ko ma a kowace hanya muna da bukatar waɗannan panel ɗin guda hudu saboda babban aiki da ke gabanmu na tafsiri salloli da tahajjudi ga kuma babban program da muke yi na mako guda bayan ramadana da haka duk wanda ya ji wannan sanarwar zai iya ba da tashi gudunmawa wanda yake nesa zai iya sawa a account ɗin wannan gidauniya mai albarka mai suna jaiz ba mai suna jaiz ba a kasar sufuri ɗaya ɗaya biyu sufuri ɗaya bakwai ɗaya uku zan maimaita 00 1 1 two zero one seven one three zan maimaita double zero double one two zero one seven one three Jaiz Bank za ta gansa Al-Islah Foundation for Social Development Al-Islah Foundation for Social Development mun kusan panel ɗin kamar waɗannan batiran wasu bayan Allah ne suka kawo ɓandala ba su wa hannunmu ba da haka idan aka samu kwanar ɗin muna bukata idan kuma a ɗin aka samu muna bukata in kuɗin aka samu muna da bukata mai aikin ya ce ma akwai bukatar a sa caja control ko na makamancin haka ya dai faɗi wani abu na tun da an ƙara batiran to za a ƙara bukatu waɗansu abubuwa za ka muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu kowa Allah ya bashi ikon aikin alkhairi da zai ci moriyar shi yana da rai ko bayan ya mutu Allah ka daura mu aka abin da kake so ka yarda da shi muna nan a cikin suratul ma'ida mu kwana aya ta 47 za mu tashi aya ta 48 me Allah ya ce ala rabbiya a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anzalna إليك بالله الحق مصدقا لما بين يديه الكتاب عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم لهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم نعم. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم نعم. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله يبارك فيك الله يجزي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب العرب. أبانا أبايا الله ملوك صلكي يا بشع التوراة وبل الكتاب إذا الله مع النبي موسى عليه الصلاة النبي musa aka ba a taura Allah ya kururuta ainihin attaura Allah ya yabi attaura bayan nan Allah ta'ala ya ambaci lingila, wacce aka saukar ma annabi Isa ita ma aka yabe ta aka kururuta ta aka kira al'ummai su aiki da ita waɗanda aka saukar musu da ita to yanzu Allah ta'ala ya faɗi babban kundi, babban littafi mafi alkhairin littattafai wanda aka saukar ma mafi alkhairin annabawa wanda mafi alkhairin mala'iku ya kawo shi aka saukar da shi a wata mafi alkhairi a daidai mafi alkhairi ga al'umma mafi alkhairin al'ummai shine Al'ƙur'ani. Allah ta'ala yake wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq mun saukar maka littafi da gaskiya shine alqur'ani Allahu akbar wa anzalna ta ya Muhammadu. ya kai annabi Muhammadu mun saukar maka da azima al'azima alƙur'ani mai girma alladhi nuzulu haqqun saukan alƙur'ani gaskiya ne min indillahi azza wa jalla daga gurin Allah mai girma da buwaya wa nazala mutabammina lil haqqi alƙur'ani ya zo yana kunshe da gaskiya fa akhbaruhu sidqu duk wani labari da ta ji a ƙur'ani gaskiya ne ba shafa labari shiru ba ba tatsuniya ba ne reality ne hakika ne tabbas ne wa ahkamu adlun hukuncin alqur'ani adalci ne babu zalunci a hukuncin alqur'ani fala kadiba fi babu kadiya alqur'ani wala jawra babu zalunci wala raiba ba kokonto annahu min indillahi tabaraka wa ta'ala alhaqqa daga gurin Allah yake mai girma da daukaka musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab alƙur'ani ya zo ne ya gaskata abin da ya zo gabanin shi na littattafai a taura da injila ai wa anzalnahu shahidan lil kutubil ilaniyyati sadiqati bi sidqiha qur'ani ya zo ne ya ba da shaida game da littattafan Allah waɗanda suka sauko cewa gaskiya ne muwafaqan laha kuma ya yi daidai da ita wa muqariqan li akhbariha wa usuli wa usuli shara'iha sa'annan alqur'ani ya zo ne ya yayi ya yayi daidaito da labarin at-taura da injila da kuma tarayya kan abin da suka yi gamayya na asalin shari'a ne asalin shari'a shine bauta ma Allah kar a haɗa shi da kowa a cikin bauta wa muhaiminan alaihi, kuma shi wannan alqur'ani Allah ya ɗaukaka shi akan duk wani littafi wanda ba shi ba shi yasa wata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai sai sayyidina Umar bin Khattab ya tsinci fallan at-taura sai tsaya yana karantawa manzo Allah da yayi goye da yana karanta at-taura sai ran manzo Allah ya baci fuskar shi ta turnike hankalin shi ya tashi aka zunguru sayyidina Umar aka ce wai haka kai tanka kana yin abin da annabi ya fushi da kai annabi yana fushi da kai kai kana ta karatu sai ce ya rasulullah a taura ce nake karantawa mazala ya ce alam atikum biya bai ba nafiya ashe ban zo muku da shari'a musulunci fara tasba ashe ban zo muku da alqur'ani ba mazala ya ce wallahi na rantse da Allah lauka da musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i annabi ya ce wallahi da annabi musa zai zo bayana ko kuma yana nan da rai a yau bai da daman bin wata shari'a sai dai shari'ar alkur'ani wanda yake nuna maka har masu inkarin annabi isa ba zai dawo ba wai da annabi isa ya dawo to da wata shari'a zai yi da sha annabi ya faɗa in ya zo da qur'ani zai yi aiki da qur'ani zai yi aiki kamar da muka sha faɗa abin tausayi ne wanda bai iya qur'ani ba abin tausayi ne wanda matar shi ba ta iya qur'ani ba abin tausayi ne wanda ɗan shi bai iya alqur'ani ba in kana neman wanda ya kamata a yi musu jaje da jinya su ne gidan da babu mahaddacin alkur'ani ko ɗaya ku yi ƙoƙari kowa ya zama mahaddaci in ba samu ba bai gidan in ba samu ba kuwar gidan in ba samu ba yaran gidan malam bahaushe ya da alkur'ani har waɗannan 'ya'yan almajirai da kuke ganin ana turo su almajiranci kar ku ɗauka talauci ne da rashi sanin falalar alkur'ani ne wani ɗan wallahi uban shi sai ya noma shinkafa da masara da gero da dawa buhu dubu buhu dubu amma sai turo ɗan shi yana bara yana kwana a kwata yana kwana sauro na cizon shi yana yawo da yagaggen wando yana yawo ba takalmi ɗan shi ya sha bakar wuya don ya samu alkur'ani ke ko gashi a gida ga ki a garinku ‘ya'yanku a garinku makarantar hada babu wacce babu a garin na akwai makarantar hada ta asuba akwai ta safa akwai ta bayan azara akwai ta yamma akwai ta tsakanin magariba da isha'i, akwai ta bayan ishayi akwai makarantun da ake yi lokacin hutu amma ina kuna ganin ƙur'ani ba zai ci ba kuna nan kuna ta wahala da boko yanzu ana ta waye ana ta leku ana ta ja ga yadda mutane suka bude wallahi ba laifi ba ne ɗan ka yi karatun boko amma wallahi alƙur'ani ne shi ne gatan shi ne darajar shi ne ku laƙari an zanna ilaiku laƙari an zanna عليكم كتابا فيه ذكركم نعم أفلا تعقلون الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم حقيقة من سوكر مكدون إذن كتابا للتالي wanda a cikinsa akwai ɗaukakarku akwai darajarku akwai martabarku da aka yana ƙara kwadayatar da ku game da karatun alkur'ani ku kai 'ya'yanku makarantar alkur'ani kuma ku yi haƙuri a dake su kar ki zo kina fada ni wanda kin mun da in baki yadda an da ki danki ya iya qur'ani ba wallahi mala'iku za su take shi a kabari in bai iya qur'ani ba wallahi duk wanda bai yadda dan shi ya iya qur'ani ba a da kai shi ba zai yadda da kan mai da ba akan karatu to billahi allazi la ilaha illa huwa mala'iku sai sun dake shi a kabari in bai iya qur'ani ba Allah ya tuka malam Halilu mai dan dara ya ce karatu ba a yi shi sai an samu dal guda uku dal uku da dal uku ake samun karatu dal na farko dubawa dal na biyu dukiya dal na uku duka duka kada ki dan wani wallahi police station za a na san malamin qur'anin da ya kwana a sai so da ya rike asai yan firi yan yan yan yan sal suka ce kai ne kai wannan ya yi fata wannan ya yi fyaɗe wannan ya yi kaza wannan ya ɓalla shago kai ba ya ce na da kiyaro a ina a islamiyya ko ya da kiyaro a islamiyya aka da shi da barani a me ya zafi a yi wanda ya ce kar a da kiɗan shi rabu da shi ba dai duka ba ne bai so wallahi in bai iya ƙwar'ani ba sai an da ke shi a kabari Mazala ne ya faɗa, za a yi maka tambayoyi a kabari da gaske akwai alkur'ani da kace ha ha bala adadi mai iya ba malayatu ce la da raita wala ta raita to a nan islamiyya da bulala ake duka a kabari da guduma ake duka da guduma ake duka haka ku yi jaran kanku akan ‘ya’yanku ko ga yan gata kana da kiyaru Allah shi kyauta ko ku malamai ba latisi aka ba ku fitaccen ban ƴaƴan mutane ku karya musu kashi ba ku faffasa musu kai kuma ba ba ku wannan damar ba ai rashin kwarewa ne a makaranta ma ka ce kai da duka kawai za ka koyar da yara rashin kwarewa ne ai akwai yaron da duka ne daidai da shi akwai yaran da gwaflewa ne daidai da shi akwai yaron da cewa za ka yi kawai tsaya har a tashi ka gama shi gobe zai kawo maka hadda akwai yaron da ba zai taba kawo maka hadda ba sai ka ba shi biskit akwai yaron da ba zai taba kawo hadda ba sai ka zo da cinyar kaza in ya ma malami ne ƙwararren malami ka zo da flat ɗinka ka so malau ka ce duk wanda ya kawo shafi ɗaya ɗaukar nama ɗaya ka zo ka ga yadda ake musabaka wajen kairan. Sama mu ma da muke karantarwa ai muna da namu matsalar. sai jibga la tsari muka fito da shi muka ce duk wanda ya yi sati bai yi ƙata ba za a rubuta sunan shi kawai a cikin makaranta a ce gwarzon mako kawai in ka kai kai sati da yawa kai ɓata ba sunanka kawai za a rubuta a cikin makaranta ka zo ka ga yara suka rude da haka matsalar duka guri ne da na malaman da na iyaye amma iyaye kun kuma ala mun fi shekara talatin muna karantar da yara da haka muna da experience musamman iyayen zamanin nan yadda muke da yaran zamani muke da iyayen zamani an ɗauki soyayya ta banza da wafiyar ɗaura mai yaro da haka su yi ƙwar'ani shi ya ƙur'ani a haddasa ƙur'ani a gidanku a samu ƙur'ani a yi haƙuri da duka a yi haƙuri da latti a yi haƙuri da kora duk abin da za a yi haƙuri yanzu alaran yadda take karatu duk abin da aka yi mata a baya yanzu ya zama riba ko asara haka abin yake kuma karatu yana da lokaci babu wani wanda zai same shi ya sha wahala an ana fata an gane to shi sa yanzu a wannan ayar Allah yana yabo ne da jinjina Dame da littafin shi wa an zanna ilaikar kitabu bil mun saukar maka littafi da gaskiya shine alquran mufaddiqan lima bayna yadayhi yana zazzaka abin da ya zo gabani shi min alkitab min alkitabi na littafi ko na littattafai wa muhaiminan alayhi kuma Allah ya taura alquran a saman sauran littafai wa ayyuha anzalnahu أمينا على الكتب الإلهية الصادقة الإلهية الصادقة من صوتك القرآن يزمع من تتشي da sauran littattafai na Allah waɗanda suka riga shi hafizan laha yana mai kula da ita mushtamilan ala mushtamilan alaihi kutub sadiqa wa ziyada duk abin da wani littafi ya kunsa gabanin ƙur'ani. Ƙur'ani ya kunshe shi kuma ya ƙara wa nasikhan laha kuma ƙur'ani ya shafe wancan littafin ba za a aiki ga wani littafi ba a yau sai alqur'ani domin duk abin da kake nema wancan littafi akwai shi a cikin alqur'ani wa hakiman alaiha kulliha kuma shi alqur'ani shine mai hukunci akan su gaba daya wa ma shahida lahu alqur'anu minha bisidiki fa huwa maqbul duk abin da qur'ani ya gaskata shi yace gaskiya ne ana karɓar shi wa ma shahida lahu birradi fa huwa mardud duk abin da qur'ani yace a bar shi sai an bar shi ba dan komai ba saboda wadannan littattafai an samu soki burudu an samu ƙare-ƙare an samu canje-canje an samu son rai ya shiga ciki amma shi alƙur'ani la ya fi hilbafi na alarmiya إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز نعم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز الله يقول إذا للتاكل كتاب ya ba shi siffa ta na kira wani irin littafi ne ka ta fari duk yadda kake ganin ka sa alqur'ani wani ya fi sani wa fawqa kulli dhi ilmi wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk yadda kake ganin kai malami ne akwai wani babban malami da ya fi ka malinta in dai a cikin alqur'ani Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz wani irin ka ta fara littafi ne la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi barna ba ta shigo ma ƙur'ani ta gaba ko ta baya tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga gurin Allah mai hikima abin godiya da haka Allah ta'ala ya saukar da Alƙur'ani wa muhaiminan alayhi ya mamaye kowane littafi shine a saman su fahkum bainahum bima anzala ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar mata na alƙur'ani wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son ransu amma ja'aka min alhaqi da abin da ya zo maka na gaskiya ala da tahkima kitabi bainahum ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ka fake ka ba hukunci da littafi na a tsakaninsu mutaba'atan minka li ahwa'ihim alfasida kawai saboda ka bi son na banza san rai al-mu'aribatu lil haqq wanda yake cin karo da gaskiya fa kuma bima biha irba' al-law badlan an hukmi bima ataka min al-haqq alladhi huwa haqq an yuhkama bihi manzo Allah kafar Qur'an kaje kana bin san ran wasu kai hukunci da su Allah ya ce karka haka Allahu akbar malamai suka ce wannan ana tauna kafuwa ne dan ayatu tsoro yaya zai annabi ya bar Qur'ani ya samu wani abu Allah ya san annabi ba zai yi ba amma sai aka fara jan hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kare haka mu ma ana jawo hankalin mu kare asali ma da mu ake kuma wannan da aka ce karka sake wala tattabi'a hawa'ahum karka bi son ransu amma ja ka min al-haq game da abin da ya zo maka na gaskiya ba ko ana maganar hukunci da Qur'ani bane kare har koyon Qur'ani har koyon Qur'ani kar ka sake wani karatu ya raba ka da karatun Al-Qur'ani ko jami'a ka ga Qur'ani ka hannunka ka je masa ni ba taɓa ganin waɗanda suke rika Qur'ani kamar larabawan Masar ba abu na farko da zai baka mamaki da Misrawa da Allah ya ba su alƙur'ani sai Allah ya sauƙaƙa musu ilmoma da yawa musamman ilimin likitanci da wahala ka je asibiti gurin likita ba ba ce ka ga ƙur'ani a ofis ɗin shi akan tebur ɗin shi cikin abu da zai baka mamaki da su idan mara lafiya ya shiga gurin likita ya duba shi in allura ne in rubuta magani in ƙwayoyi ne in dubawa ne ya duba shi ba zai fita ba idan ya fita ba wani zai shigo ba wallahi kafin wani ya shigo ya ka alama a shafin ƙur'anin shi kafin wani ya shigo ya ci gaba da karatu wani ya karanta aya ɗaya biyu wani shafi ɗaya kai wani lokaci idan kai shiga ma za ka tarar da shi karatu yake sai ka ɗauka kuskure kai to ka zama ka mutum da farin riga abin allura ya sunan ɗan abin nan ba shi ba wannan abin da suke sa a kunne gwafan likita ga gwafar shi a wuya kuma da ƙwar'ani sun rike ƙwar'ani shi sa da sun fi kowa a alal asani ko a madina akwai wani babban malamin a buran wash shi ne a alal asani ya fi kowa kusa da annabi a wajen isnadin alƙwar'ani to sun rike ƙur'ani kuma za ka ga su injiniyoyi ne za ka ga su direbobin jirgin sama ne za ka ga su manya-manyan likitoci ne amma da ƙur'ani to mu ma yanzu an fara kama hanya ka je jami'ar abu yanzu mafi yawancin yaranmu da suke fita da first class za ka ga su likitoci ne za ka ga su mahajjata kurani ne makaranta Al-Kur'ani ne ga ƙur'ani ga boko karki sake sakandiri wayar da neko da ja tsoron ɗauki hankalinki game da alƙur'ani ki yi bofarci ki yi ƙur'ani amma ƙur'ani yana gaba babu laifi gobe jarabawa jibi jarabawa ki ɗan ki wannan amma kar ka sake wani abu ya ɗauki hankalinka daga alƙur'ani shine wala tattabi wa amma ja'aka min alkhayr min alhaqqa karka bi son ransu game da abin da ya zo masa na gaskiya li kulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dukkanin al'ummomi ya kai annabi Muhammad ka sani mun sanya muku shari'a kuma mun sanya muku tafarki ai kulli ahli millatin minkum kowani ma'abocin addini masu shari'a da suka zo gabanin manzon Allah ayyuwal umam ya ku al'ummomi ja'alna sabilan taslukunaha mun sanya muku tafarki da za ku bi shi wa sunnatan da wata sunna wadihatan qarara tattabi'una ha wadda za ku bi da haka shari'ar annabi Musa tana da tsari na Isa tana da tsari na annabi Muhammad tana da tsari mu tsari al'ummomin da su gabata idan aka yi ganima aka yi yaƙi aka samu ganima tara ganimar ake yi a kan dutse falalan dutse ko a wani fili idan Allah ya karɓi aikin sai aiko da wuta sai ta cinye amma mu al'ummar annabi Muhammad sai Allah ta'ala ya mana tsari game da ganima ina aka samu ganima ga yadda za a raba alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu na'am فأن لله قمته وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا نعم وما على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الله تعالى واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله Allah ya faɗi rabayin da ake yin ganima, duk abin da aka samu na ganima to Allah yana da 1 over 5 shine wa alamu anna magarin min shay'in fa lillahi khumsu ashahid ana wani zil qurba wal yatama masakin za a raba ma marayu za a ba miskinai to amma sauran al'ummomi in aka samu ganimar me ake yi barin ta ake yi wuta ta cinye ta to shine li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma wannan a shari'o'in da ba usulul shari'a ba usulul shari'a shine duka annabawa sun zo ne da aka ta Allah babu wani annabi da ya zo ya saba ma wani annabi game da tauhidin Allah shi sa Allah ya ce kowace al'umma mun turo mata da manzo abinda muka daura mushi shine abauta ma Allah kar a tashi da wani a gurin bauta wala qad نعم حسن ولا تريد أن في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله ونجتنب الطاغوت الله يجي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة فوجع الأمة من كل أمة منظور ونعم النبي إذا يقول لك أن يعبد الله واجتنب الطاغوت كبوتا مع الله كبوتا مع جماعه لكن فكر بأمكان كل جعلنا منكم شرعة ومن هذا أنا مدن أحكام الفقهية amma ahkamul aqida usulul aqida usulul i'tiqad aslan abin da ake shiga aljanna da shi babu wani annabi da ya saba walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da sai mai da ku al'umma guda daya walakin liyabluwakum fima ataakum sai dai Allah yayi haka ne ku dinga sassabawa a tsakanin ku ya jarabta ku da abin da ya ba ku ai walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ayyuhan nasu ya ku mutane da Allah ya sanya ku ala dini wahidi akan addini guda daya wa ja'ala shara'i'akum shari'atan wahidatan da Allah ya ga dama sai mai da shari'a ku gaba daya ta zama iri daya la yaktalifu la yaktalifu mutaakhiruha an mutaqaddimiha wanda yazo daga bayan shari'a shi ba za ta bambanta da wanda yazo daga farko ba na ta'ala khalafa bainaha sai Allah ta'ala ya da shari'o'i ne li yukhbirakum dan Allah ya jarabce ku wa yanzura kaifa ta'maluna ya ga yaya za ku aikata Wayabtala yabtala kullu ummatin bihasabi ma taqtadi hikmatuhu kowace al'umma Allah ta'ala yana mata jarabawa ne Allah yana jarabta ta daga abin da ya cancanta da ita kuma abin da hikimar Allah ta hukunta wa ta kulla ahadin ma yaliqu bihi kuma Allah yana ba kowa abin da ya cancanta da shi wa yahsala wal yahsula al tanafusa bainal umam kuma Allah ya bambanta ainihin shari'o'i ne dan a samu musabaka a samu rigegeniya tsakanin al'ummomi wa kullum ummatin ta harisu ala tsakki gairiya kowace al'umma tana kokari tafi yan uwarta ce shi yasa sai Allah ya ce fasabiqul khairati ku yi kokari wajen gaggawa aikin alkhairi duk dokar da Allah ya kawo ku yi kokari ku yi gaggawa yanzu muna ta magana kan Alƙur'ani na maza ba za a samu wata jaruma da za ta ce ni ma nema Allah alƙawari zan dage zan doge kafin baɗin haddace alqur'ani wallahi za ki iya za ki iya ma sai kin daina whatsapp sai kin watsar da whatsapp daga jin sunan shi ma ka san watsatsi ne to watsar da whatsapp ana ganewa facebook ki ban kwana da shi youtube ki ban kwana da shi twitter instagram tiktok talabijin duk ki haƙura da su ki sufafa alƙur'ani wallahi karatun da ake a shekara biyar wani zai iya yin shawata biyar abin da ake bukata dagewa da mai da hankali duk abin da magabata suka yi na alƙairi in aka samu wani jajirtacce zai iya kwatantawa al'imamu shafi'i ya haddata alkur'ani yana da shekara shida eh, shekara bakwai afon shekara bakwai ta kalli shekara bakwai a cikin haddata alkur'ani ɗan shekara bakwai ɗan firamare wani ne ba amma ya haddata alkur'ani kuma haddata ga al'imamu malik ya haddata alkur'ani a shekara tara wani zai ce shekara tara ɗan firamare tiri to a zariyar nan akwai yaron da ya haddace Qur'ani a shekara takwas dan gidan Malam Abdullahi Abba Bakiya ya haddace Al-Qur'ani tsakanin shekarun Imam Malik da Imam Shafi'i a to mal uban shi malami ne albasa ta yi halin ruwa ke uwar shi malama ce in aka yi karatu a gida za a yi in aka yi a makaranta za a yi a gida kuma da ya sirrin haddace alqur'ani yaron nan yana ƙarami ya iya baki ya iya baƙi jabir ko ko jabir sunan yaron jabir ta haka dagewa ne dagewa ne dagewa ne muna son mu samu mahaddata Alƙur'ani da ko ƙasan masa iyaka kenan yaran mu ba suna zuwa har maka ba su doke larabawa kaga yaro ɗan duk nunu mala na fi shi kyau ya zo ya kare larabawa ina don Allah da kyanka da karan hancin da farin fatarka man jadda shi ne kawai ka'ida wanda ya dage zai samu to ana ce fastabiqul khaira ai gaggawa wajen aikin alkhairi ai fabadiru ayyuhan nas ya ku mutane ai zo ka sammako a shirya a motsa ila ta'ati zuwa ga ayyukan da'a wal a'mal salihat da ayyuka na gari yanzu ba muna cikin azumi ba to ai ta karatun alqur'ani za a tafi tarawiyi a yi maza maza a yi tarawiyi da ke fasalmu da haira. yanzu ba mun ce muna neman gudunmuwar ƙarin batir guda ɗaya ba muna neman takwas mun samu nawa mun samu bakwai saura ɗaya fasalmu da haira. ku yi gaggawa wajen aikin alkhairi nan da fati daya in kika kawo sai a ce ayya ba yi fati daya ba muka tara bakwai yau hazumi na biyar ne ana da bakwai to in a kwana hudu za a samu bakwai to a kwana bakwai kuma sai a kasa samun daya a yi ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba ke yasa muka ba da nan ba a kawo ko ƙara da muku ne da kuma yanke ba sabi kul ku wanda bai ji bai dauka 0011 Jaiz ba Al-Islam Foundation for Social Development Jaiz Bank 0011 shi ne fasabikul khairat ku yi mama maza wajen aikin alkhairi ina tun lokacin da muke gina wannan gurin mu'assasa wani yazo yaga ana narka siminti ya ce malam yadda kunin nan yake tsada dubu uku kuke wannan aiki ta ce to ya zaɓi lokaci ne sai ga siminti ya kai dubu goma siminti dubu tara yanzu ne ɗan sako kaɗan ma'ana ya ninka kuɗin tsona. da a lokacin ba ni gaggawa mun yi bai yanzu ginin zai yi ba zai yi ba muna fatan Allah ya ja ma'ana aikin alkhairi gaggawa ake fasabiqul haira! wajen hajja wajen taimako wajen kaza wajen kaza kuma wannan ka'ida ce duk inda ake aikin da'a Allah ya umarni da a yi gaggawa wajen yin aiki ki zama mai kasala da nawa wari'u إلى مغفرة من ربكم نعم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله شيخ فارقوا إلى مغفرة من ربكم في قبقاوة وجنة من غافرة دقبل أبنجدون وجنة العرض السماوات والأرض بوتكير كتاقاريا الجنة وندفاء انت يا كيفاء انصب ميدك الصيف wa iddat lil muttaqina wanda Allah ya tange ta ne ga masu jin tsoron Allah Allah ka samu a cikin ta to akwai wata musabakar amma da wawu wannan kin ce sabiqu ne akwai wata mai wawu سابقوا إلى Wa من Wa وصارعوا Wa وصارعوا warshi ne ya haƙuri warshi ne to karanta da warshi karanta da warshi na'am سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض نعم أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قرآن ta ga ƙur'ani ko wato a wani shi babu wawo ikon Allah ban taɓa sani ka ga mu a harsu da wawo a wani shi ba wawo farin ba mu ballagin au amin sami so da yawa wanda ake isar mai da sako sai ya fi mai isar da sakon makulawa da shi mu muka haife ta mu muka koya mata yanzu tafi mu iyawa Allahu akbar Allah ya kara mara rayuwa albarka to Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa wajen aikin alkhairi ku nemi gafarar ubangijin ku ku nemi aljanna a can kasar kasa kasa cikin sotul muqaffitin Allah ta'ala yana cewa na فليتنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah ya ce wa fi zalika a cikin wannan game da neman aljanna da neman qur'ani da kula da maraya da taimakon mai rauni falyatanafasil su masu gaggawa masu tsere ku yi tsere mutane suna nan ana ta ƙoƙarin ɗinkin sallah ana ta ƙoƙarin takalmi da hijabi duk abu ne mai kyau amma ku sani tufafi za ka mutu ka shi ibada alqur'ani ciyar da ne. ka kawo dabino masallaci ki kawo ruwa masallaci ku yi ƙoƙari ku yi aikin alkhairi kada dama ta guce muku Allah ya ce fasabiqul khairat ku yi gaggawan aiki alkhairi wajen bin Allah da kiyaye sallah da zumunci da tuba da istighfari kuna fada da wata ba kya shiri da ita to fasabiqul khairat ku yi gaggawar shiryawa ya zama kece zaki nemi shirin idan ta riga ki ki karba ba a gaba a wannan wata fasabiqul khairat ku yi gaggawa wajen aikin alkhairi musamman abin da ya shafi ciyarwa na masu azumi da ba da tabarni a masallatai da butocin alwala da abin da ya shafi sola da ɗaukar nauyin karatu da duk aikin alkhairi fasabi kol khairat to dai ba ina gaya muku duk abin da kaji an ce ka yi da dukiyarka a yau in ba ka yi ba nan gaba ko ka ba da dukiyar ba za ta yi ba kusan kullum ina misali da makabartar dabbo Allah ya jika alhaji maji Allah ya gafarta mai fan dubu kun san nawa ne fan dubu dubu biyu dubu biyu aka ce makabartar da mu to yanzu dubu biyu dubu biyu yau ta kudin biredi ba yau ta kudin biredi ba ta aikin alkhairi yake ki gaggawa ki nan gaba ko kin kawo kuɗin ba zai amfani ba fasabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'a da waɗanda suka ɗauki dukiyarsu suka bayar don a gina Allah da waɗanda suka ɓoye suka ki su bayar duka dai za a mutu a je gaban Allah yau ina fa Alhaji Haruna ɗan ja wannan da suka gina mana masallacin Juma'a wanda babu irin shi a garin nan duk wai wanda ya gina masallacin juma'a a Zariya ko a lardin zazzau in dai na ahlus sunna ne yan izala to Haruna dan jayi gaban ka ya zo ya kai mana fili ka ta fara fili na sallar fili yau ba wanda isa ya matsa da mu amma ku je ku kalli masallacin idi na fakro da yake ba namu ba ne na gwamnati ne ku je ku ga yadda aka kyakketa shi aka sayar da shi ko ne ake nufi bana ina za mu idi ba mu sani ba ba mu san ina ake nufin mu idi ba an ta an raba an siyar ma wasu wallahi duk amfanin siyar ma 'yan kasuwa bai kai sallar idi ba muna kira ga gwamnati ta kalle mu da idan rahama wallahi musulunci ne ya kawo wannan gwamnatin da sunan musulunci aka zaɓe muna kira game da ku ku yi gaggawa wajen kwato mana filin idin nan mu ma ɗan Najeriya ne muna da ‘yanci kuma idin nan an fi shekara ashirin ana tsallar idi a gura kun makaranta ce ta gwamnati yanzu daidai ne makarantar gwamnati a ita keke ta ana sayar ma ‘yan kasuwa muna kira don Allah idan ya zama lamu halatta ba za a bar mana idin ba to gwamnati kina da wasu filayen ki babu ko kuma a wasu filayen kirbat amma addinin nan yana da daraja idanmu yana da kima idanmu wannan sako ne na musamman ga shugaban karamar hukumar zaria ka kalle mu da idan rama mai mataba sarkin zazzo a kalle mu da idan rama mai girma gwamnan jihar kaduna a kalle mu da idan rama wannan abin muna ta kaici mu ba iya zanga-zanga ba mu ba iya zage-zage ba mu ba iya cin mutunci ba mu ba iya cin zarafi ba ba iya wulakanta manya ba idan aka danne mu ba mu yanda muka iya an hana mu masalla na wata da watanni ko muka yi hakuri amma dai ba a kan kora ta kai bango idan yau kuna ganin bukatar ku ta burin ku ya ci mu musulmi ba mu da dama a kula da bukatar wata rana fa za ku zo za ku wai goma za ku zo kuna da buƙatar mu don Allah al'amarin idin nan alura da shi a kalle shi da idan rahama muna cikin takaici da bakin ciki yau ga shi dai sallan nan ba ta kai faci hudu ba Kasa da wata ɗaya za mu je idi don Allah taimake mu mai girma gwamna wannan suke da hannu a cikin wannan al'amari su salla wa sarkul khairat a yi gaggawa wajen aikin alkhairi ilan lahi kowa zai mutu in ma an ba ka makarantar gaba ɗaya za ka mutu ka in ma garin nan aka ka gaba ɗaya za ka mutu gabar shi haruna ɗan ja ya ba mu masallacin iri ya ba mu masallacin juma'a duk abin da ya mutu ya bari an raba mu magada amma wannan ba zai rabu ba na shi ne namu ne na musulunci kuma gaba ɗaya duka za mu mutu mu koma masu da Allah da waɗanda suka yi rowa da wanda suka yi sadaka haka nan waɗanda suka yi amfani da damar da suke da ita suka kai da kayan gwamnati ga yadda al'umma suke amfani da shi wallahi za ku mutu ku wannan abu mutum nawa ya gina kasuwa ya mutu ya bar sa mutum nawa ya gina gida ya mutu ya bar shi wannan gurin da kake tinkawo sai ka mallaka ba ka mutu Ya'yan ka su siyar in ya murya zo ya siya amma in idi ne fa shekara shekaru yanzu idin na masallacin cikaji yana neman shekara arba'in idin farki yana neman shekara ɗari yanzu wannan idin na farki wanda ake a filin mallawa ya fi shekara ɗari da yake da ba na kowa ba ne yana nan ana cin moriye shi amma da an cike ta sai shi ke nan sai a waye gari sha'ira min sha'irin layi ta fa Allah ya ce fasfabi kul khairat ila Allah marji'ukum jami'an zuwa ga Allah makomanku take gabaki daya fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa ai fa yukhbirukum Allah zai ba ku labari bima khtalaftum fihi min al-haq game da abin da kuka yi fakani na gaskiya mu muna ganin a bar mana idin mu wasu na ganin a ba su nasu ne to ko da ba yanke hukunci a nan ba za a je a gaban Allah za a yanke hukunci wa hina idin yaqsudu al-fasl bil a lokacin ne za a kai za a yi kankan a yi rabo na adalci wa yatabayyana al-muhiq min al za a gane wa yake da haƙƙi da mabarnaci wa yusabu ahlul haqqi masu gaskiya a biya su da ladarku wa yuqabu ahlul batil wadanda suka barna kuma ai musu iqaba Allah ta tsare إلى الله مرجوكم جميعا لا تتراكوا وما قال الله بالكتاب فلنبئكم بما كنتم فيه تختلفون يباق الأبان إذا ماذا أبن دمو تستشكون عليه السلام أمين من كثرة سيد عمر الله تبارك وتعالى وجبك الكفوري الله تبارك وتعالى الله تسوق الله تياتي منا على الله تصادق من يوم الجنة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته